Wahayin Yahaya Sura ta goma Sa'an nan na ga wani ƙaƙƙarfan mala'ika yana saukowa daga sama, lullube da gajimare, da bakan gizo a bisa kansa, fuskarsa kamar rana, kafafunsa kuma kamar ginshiƙan wuta, ga wani ƙaramin littafi a buɗe a hannunsa, sai ya tsaye da ƙafarsa ta dama a kan teku, ƙafarsa ta hagu kuwa a kan ƙasa. ya yi kira da murya mai ƙarfi kamar zaki yana ruri da ya yi kiran sai a radin nan bakwai suka yi tsawa sa'ad da kuwa a radin nan bakwai suka yi tsawa kamar zan rubuta sai na ji wata murya daga sama tana cewa rufe abin da aradun nan bakwai suka faɗa kada ka rubuta sai mala'ikan nan da na gani a tsaye a teku da ƙasa ya ɗaga hannunsa na dama sama ya rantse da wanda yake a raye har abada abadin, wanda ya halicci sama da abin da take a cikinta, da ƙasa da abin da take a cikinta, da kuma teku da abin da take a cikinta, cewa ba sauran wani jinkiri kuma, sai dai a lokacin busa kafan da mala'ika na bakwai zai busa ne, za a cika asirtaccen nufin nan na Allah, bisa ga bisharar da ya yi wa bayansa annabawa. sa'an nan muryar nan da na ji daga sama ta sake yi mini magana ta ce, Je ka, ka ɗauki littafin nan da yake a buɗe a hannun mala'ikan da yake a tsaye a bisa teku da ƙasa. Sai na je wurin mala'ikan na ce masa, Ya ba ni ƙaramin littafin, sai ya ce mini, Karɓi ka cinye zai yi maka ɗaci a ciki, amma a baka kamar zuma yake don zaƙi. Sai na karɓi ƙaramin littafin daga hannun mala'ikan. na cinye, sai ya yi zaƙi kamar zuma a bakina, amma da na cinye, ciki na ɗauɗaci, sai kuma aka ce mini, Lallai ne ka sake anabci a game da jama'a iri-iri, da al'ummai, da harsuna, da kuma sarakuna da yawa.